Sama'ila ta biyu Sura goma sha takwas Mutuwar Absalom Dauda ya tattara mutanen da suke tare da shi, ya naɗa musu kwamandodi na dubu dubu da na ɗari ɗari. Dauda ya sa rundunoni kashi ɗaya bisa uku a ƙarƙashin Yawaf, kashi ɗaya bisa uku a ƙarƙashin Abishai, kashi ɗayan Yawaf ɗan Zeruhiya, kashi ɗaya bisa uku a ƙarƙashin Itai mutumin Gad. Sai sarki ya ce wa rundunonin. tabbatacce zan tafi tare da ku. Amma mutanen suka ce, Ba za ka fita ba, gama in ya kasance tilas mu gudu, ba za su kula da mu ba, ko da rabinmu sun mutu, ba za su damu ba, amma kai kanka ka fi mutum dubu goma namu, zai fi maka ka zauna a cikin gari, ka dinga aika mana da taimako. Sarki ya ce, Zan yi duk abin da ya fi muku kyau. Saboda haka sarki ya tsaya kusa da bakin ƙofa da dukan mutane suke fitowa a ƙungiyar ɗari ɗari da ta dubu dubu, sarki ya umarci Yowab, Abishai da itai ya ce musu, Ku yi mini hankali da saurayin nan Absalom, dukan mutane kuwa suka ji yadda sarki yake ba wa kowane komanda umarni. Rundunonin suka tafi zuwa fili don su yi yaƙi da Isra'ila, aka kuwa yaƙi a kurmin Efraim. A nan ne mutanen Isra'ila suka sha kashi a hannun mutanen Dawuda, waɗanda suka yi rauni da kuma waɗanda suka mutu a ranar sun yi yawa, mutum dubu ashirin. Yaƙin ya bazu duk faɗin ƙauyukan, abin da kurmin ya ci kawai a ranar ya fi yawan abin da aka kashe da takobi. To, Absalom ya haɗu da mutanen Dawuda, yana hawan dokinsa, kuma yayin da dokin ya kusa kai cikin rassan babban itacen oak, sai kan Absalom ya sarƙafe a kan itacen oak ɗin, dokin ya wuce da gudu, shi ko ya rataye a can yana lilo. Sa'ad da wanda gaske mutanen ya gan haka, sai ya gaya wa Yowab, Na ga Absalom yana rataye a itacen oak. Yowab ya ce mutumin da ya ba shi labarin, Menene ka ga shi, don me baka buge shi har ƙasa nan da nan ba? Ai, na baka ka shekel goma na azurfa. da abin ɗamarar jarumi, amma mutumin ya ce wa Yowab, Ko da za a auna mini azurfa dubu a hannuna, ba zan miƙa hannuna in taɓa ɗan sarki ba, a kunnuwanmu fa sarki ya umarce ka da Abishai, da Itai cewa, Ku tsare saurayin nan Absalom a madadina, da na yi haka da na sa kaina a halin ƙaƙani kayi, kuma babu abin da zai ɓoyu ga sarki. kai kuwa za ka janye abinka daga gare ni. Yowab ya ce, Ba zan ɓata lokaci da kai ba, saboda haka sai ya ɗauki masu uku a hannunsa ya zura su a ƙahon zuciyar Absalom, tun Absalom yana da saurin rai a maƙale a itacen oak, masu ɗaukar kayan yaƙin Yowab goma kuwa sun kewaye Absalom, suka bubbuge shi suka kashe, sa'an nan Yowab ya busa ƙaho, sai sojoji suka bar fafaran Isra'ila, gama Yowab ya tsai da su, suka ɗauki Absalom, suka jefa shi cikin wani babban rami a kurmin, suka kuwa tula tsibin duwatsu a kansa, ana cikin haka sai dukan Isra'ilawa suka tsere zuwa gidajensu. A lokacin da Absalom yake da rai, Absalom ya gina wa kansa al'amudin tunawa a kwarin sarki, gama ya yi tunani ya ce, Ba ni da ɗa namiji, wanda zai sa a riƙa tunawa da ni, sai ya kira ginshiƙin da sunansa, ana kuwa kira shi al'amudin Absalom har wa yau. Dauda ya yi makoki mawas ɗan Zadok ya ce, Bari in ruga in kai wa sarki labari cewa, Ubangiji ya cece shi daga hannun abokan gabansa. Yau ya ce, Ba kai ba ne za ka kai wannan labari a yau ba, kana iya kai labarin wani lokaci, amma yau kam ba zai yiwu ba, saboda ɗan sarki ya mutu. Sai yau ya ce wani mutumin Kush, Je ka faɗa wa sarki abin da ka gani, mutumin Kush ɗin kuwa ya rusuna wa Yowaf sai ya ruga a guje. Ahimawas ɗan Zadok ya sake ce wa Yowaf, Ko mene ne zai faru, ina roƙonka bari in bi bayan mutumin Kush nan. Amma yau ya ce, Ɗana, me yasa kake so ka je? Ba ka da labarin da zai jawo maka lada, ya ce, Ko mene ne zai faru, ina so in ruga da gudu. Sai Yowab ya ce, Ruga, sai Ahimawas ya sheƙa a guje, ya bi ta hanyar fili, ya riga mutumin kushna Yayin da Dauda yake zaune tsakanin ƙofofin ciki da na waje, sai mai tsaro ya hau rufin ginin da yake kan hanyar shiga ta wajen katanga, da ya duba sai ya ga wani mutum shi kaɗai yana gudu, mai tsaro ya tā da murya ya faɗa wa sarki, sarki ya ce, In shi kaɗai ne, ya kawo labari mai kyau kenan, mutumin ya matso kusa kusa, sai mai tsaron ya ga wani mutum yana zuwa a guje, sai ya tā da murya ya kira mai tsaron ƙofa ya ce, Duba, ga wani mutum kuma yana gudu shi kaɗai, sarki ya ce, Shi ma ya kawo labari mai daɗi ne, sai mai tsaron ya ce, A ganina, gudu na farin ya yi kama da gudun Ahimawas ɗan Zadok, sarki ya ce, Shi mutumin kirki ne, yana zuwa da saƙo mai kyau. Sai Ahimawas ya tā da murya ya ce wa sarki, Kome lafiya yake, sai ya suna har ƙasa a gaban sarki ya ce, Yabo ya tabbata ga Ubangiji Allahnka, ya ba da mutanen da suke tayarwa ranka ya daɗe a hannunsa. Sai sarki ya ce, Saurayin nan Absalom yana nan da rai? Ahimawas ya ce, Na ga wani babban rikicewar a daidai lokacin da Yowab yake gab da aika bawan sarki da kuma ni, sai dai ban san ko menene ba, sai sarki ya ce, Koma gefe ka jira a can, sai ya ja gefe ya tsaya, sai ga mutumin Kush ya iso ya ce, Ranka ya daɗe sarki, ka ji labari mai kyau, Ubangiji ya cece ka yau daga dukan waɗanda suka tayar maka, sarki ya ce wa mutumin Kush. Saurayin nan Absalom yana nan lafiya? Mutumin Kush ya ce, Allah ya sa abokan gaban ranka ya daɗe, da duk waɗanda suka tayar maka da mugunta su zama kamar saurayin nan. Sai gaban sarki ya faɗi. ya haura zuwa ɗakin da yake kan katangar hanyar shiga ya yi kuka, da yake tafiya ya ce, Ya ɗana Absalom, ɗana, ɗana Absalom, da ma a ce ni ne na mutu. maimakonka, Ya Absalom, ɗana, ɗana!